To madalla muna dab da shigowa zauren watsa shirye-shiryenmu muka samu labarin cewa an kai hari a garin kwandiga da ke jihar Borno a can Najeriya. Akan haka muka tuntuɓi wakilin sashen Hausa na can Haruna Daudabi domin jin ƙarin bayani. To Haruna yaushe wannan al'amari ya faru? wato aja wani abu ya faru a jiya ne da marce da misalin karfe biyar na marce wadda aka ce wasu yan bindiga sun zo kuma sanye da kayan sarki wadda suka dinga farma mutane suka dinga buɗe wuta kan gidajen mutane wadda kuma ake zuwa kan yayan kungiyar nan ne na jama'atu al-sunna da su wajen da cewa ba wanda ya alhakin kai wannan hari a lokacin da muka isa wannan gari yau da safe mun tadda an jera gawakin mutane mata da maza da ƙananan yara wadda wasu yanka aka yi musu wasu kuma harin bindiga wasu kuma kunar wuta a kwanci a babban masallacin garin na wadda muka gida kusan su talatin da tara ne wanda muka gida ana cin yi masu jana'iza a wannan lokacin kenan a gidaje kuma an kona gidaje fiye da saba'in da biyar kashi saba'in da biyar na garin gaba daya kuma har da kasuwanni da asibitoci da ma'aikatu duk an kona na cikin wannan gari na kwandiga kuna garin ne ko kun mai maiduguri yanzu haka magana da muke kenan sun ce kokarin shigowa cikin garin mai Maiduguri kenan ah, amma daga dukkan alamu wannan lamari ya rufa don tuni an kai jami'an tsaro na kuma ita gwamnati ta alƙawarin cewa ta kai ma waɗannan mutane kayan agaji ah, na abinci da wurin kwana da sauransu don cewa mata da yara duk suna zazzabi ne a gindin bishiya da sauransu babu mafaka ah, inda za su zo na su fake to zaka magana da muke da ke shi gwamnan jihar ya ce ba zai bar cikin wannan gari ba ya tabbatar cewa an kawo wannan kayan abinci ma waɗannan mutane da suka tagayyara kafin ya bar wannan gari na kwandida